وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله جئتم وطاب ممشاكم وتبوعتم من الجنة منزلا وجمعني الله وإياكم مع إمام الدعاة في دار مقامته وكرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها المسلمون عباد الله نحن اليوم في موعد مع آية كريمة وهي قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وهذه الآية الكريمة هي قانون التغيير الإلهي ولماذا التغيير؟ لأن العالم في شتى بقائه في مهنة ما بعدها مهنة في بلاء ما بعده بلاء وهذه الآية تمثل معادلة ثابتة مقالها أن الله لن يغير حال قوم من وضع مرج مريه إلى وضع جنف مذموم أو العكس إلا إذا غير هؤلاء القوم ما في قلوبهم فإذا وجهوا قلوبهم إلى مولاهم وامتثلوا أوامره وابتعدوا عن نواهيه غير الله حالهم إلى أحسن حال فإذا توجهت قلوبهم إلى الشهوات وارتكت أنفسهم في همأة الرذيلة غير الله حالهم إلى أسوأ حال يقول سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى هذا القانون الإلهي عباد الله يعلمنا أننا لكي لنا عمل بحياة آمنة مرضية يأتينا رزقنا رغدا فإننا لابد أن نتفقد قلوبنا ونتفقد علاقتنا بمولانا لابد أن نرجي مولانا عز وجل وعبثا نحاول أن نصلح أحوالنا إذا نسينا هذا القانون الإلهي وتجاهلناه فسنن الله سبحانه وتعالى لا تتغير ولا تتبدل سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا كثيرا ما يتذمر الناس من ذكر الرزق وكثيرا ما يتذمرون من واقع الحال إذا لم يكن مواتيا لهم من ذيك النفس من مرض أو موت أو غلاء الأسآل أو خوف من القتل والمستقفين أي بلاء جنك لكنهم قليلا ما يسألون أنفسهم أو يسألونها ما هذا مع أسالكها ومع حالئها هل انفعت له حتى بها الأمور وهل انقادت له حتى تنقادها الأسباب هل فارقت أهواءها وتهواتها هل نظرت إلى الدنيا نظر من علم حقيقتها وقدرها وقدرها عباد الله ماذا نطلب الجنة الجنة التي سندخلها ونتنعم ونتنعم وتدخلونها وتتنعمون فيها ليست هنا ليست في الدنيا وعلامة تشغلون بها وتتنافسون فيها كثيرا ويأتي بعضكم بعضا ويكتب بعضكم للآخر منكم لأجلها مرارا وتحملون الهموم بسببها ليلا ونهارا وستكون على الأهل بفضل بحقها وتنعمون بنعمتها دوما بل هي جنة غيركم ومتاع ولذة لقوم آخرين إنها جنة كافر يقول صلى الله عليه وسلم من كان في الآخرة همه جعل الله جناه في قلبه وجمع له شمله وأتت الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرك عليه الشملة ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له وخرج الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه الله إذا غير حال الناس من الشر إلى الخير فبشيء فعلوه وإذا غيرها لهم من الخير إلى الشر فبشيء فعلوه يقول سبحانه وتعالى ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم عباد الله إن الله غير لأقوام أقوام من الضعف إلى القوة ومن الذل إلى العز لما رجعوا إليه واتقوه يقول تعالى ممتنا على المهاجرين بقصة النبي صلى الله عليه وسلم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون هكذا يتغير الحال من الدعوة إلى هال القوة إذا أناب العباد إلى الله ووحده قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين فيغير الله حال الفقر إلى نفسنا ويسر الأرزاق إذا غير الناس ما في أنفسهم فوثقوا فيما عند الله وابتعدوا عن الهرام يرزقهم إذا حققوا التقوى والتوكل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله ظالم بامره قد جعل الله لكل شيء قدرا قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تحدث سماتا وتروه بقانا أخرجه ابن ماجه عن عمر رضي الله تعالى عنه إن الله يرزق عباده ويزيدهم إذا هم شكروه على نعمه قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم إن عذابي لشديد يأتي الرزق الطيب ويسر عباد الله بقدر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى أما إذا كبست النفوس فإن الأرزاق تتأثر وتتصعب والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي ترك لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون من البركات ليست في كثرة العرب ولكن في العيشة الراضية وفي سير الأمور ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون هذه إخوة الإيمان سنن الله في تغيير أهوال الناس وهذه تعاليمه سبحانه وتعالى وتوجيهات نبيه صلى الله عليه وسلم للمسلمين لكي ينالوا سعادة الدنيا والآخرة وعبدوا عليها النوافذ وفقوها في بيداء القلوب وذكروا أنفسكم بها فإن الذكرى تنفع المؤمنين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله حمدا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وعلى آله وصحبه أولي الفضل والتقى أيها المسلمون هذه الآية الكريمة تحتوي على حقائق كثيرة جدا أولا أن التغيير يبدأ من الداخل لأن كثيرا من الناس يرون أن التغيير من الفارق بينما من اعجاز القرآن الكريم أن حرف الباء في هذه الآية هو سبب فلاح العالم ثانيا أن الإنسان قادر على التغيير لأنه إن لم يكن يملك إمكانية التغيير فلا معنى إطلاقا لإرسال الرسل ولا معنى لإنزال الكتب أن التغيير قناعة ذاتية لأن الإنسان مخير لو أن الدنيا أقنعته بالتغيير ولم يكن مريدا له فهو لا يغير فالإبرة من تقتنع أنت ابدأ بنفسك الآن عباد الله آيات تتحكم في أهوال الناس في التغيير قال جل وعلا إن, إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط فلابد أن نستجيب لله سبحانه وتعالى حتى ننعم بفضله ورضوانه يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه وأنه إليه تسرون هكذا لا تكون السعادة ولا تكون الحياة الطيبة إلا بامتثال أوامر الله قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون dukkan godiya ta tabbata da Allah maɗaukacin sarki muna gode mashi muna neman taimakon shi muna neman shi. muna neman tsarin Allah maɗaukacin sarki a kan shafukan kawunanmu da kuma munanan ayyukanmu hakika wanda Allah maɗaukacin sarki ya shirya da shi babu wanda ya isa ya ɓatar da shi haka kuma wanda duk Allah maɗaukacin sarki ya ɓatar da shi babu wanda ya isa ya shirya da shi ina mai shidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya ina mai saidawa lallai annabi muhammadu bawan shi ne kuma manzan shi ne bayan haka lallai mafi gaskiyar gaske shi ne littafin allah maɗaukacin sarki kuma mafi kiciyar shirya ita ce shirya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam mafi shaɗin al'amura su ne tsagaggun al'amura da ake sawa cikin addini kuma kowane tsakajen abu a cikin addinin musulunci wanda bid'a ne kuma kowace bid'a wuta ce kuma kowace wata tana cikin wuta Allah ta'ala ya kare bayan haka ya ku 'yan uwana masu albarka ma da tattaki da kuka a zuwa wannan masallaci mai albarka domin sauraron alkhairai na subuhi gudana Allah ta'ala ya karɓa muku da kuma karɓa muku gidan aljanna Allah ta'ala ya tara mu da ku a cikin gidan aljannatul firdaus karkashin tutar gaban masu da'awa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan mai a wajen Allah maɗaukacin sarki yan na masu aiki a wannan gini na juma'a 24 ga watan jumadal da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga masu zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu daidai wanda kuma shi ne yi na takwas ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya mai lafiya hudubar mu a yau ta tattaru ne akan wata aya mai albarka wata aya mai karinci wata aya mai daraja inda Allah madaukakin sarki inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ya ce lallai baya canza ma mutane abin da suke a ciki har sai sun canza abin da suke a cikin zukatansu duk wani yanayi da al'umma suke a ciki babu yadda za a yi a samu canji har sai idan mutane sun canza abin da yake a cikin zukatansu wannan kuma ita ce idar Allah madaukakin sarki kan canji amma wani irin canji ba canji na gwamnati muke magana a kan shi ba ba canji na siyasa muke magana a kan shi ba ina magana ne a kan canji na hali da yanayi wanda al'umma suka tsinci su a ciki na yau lallai ne duk lokacin da za su ga al'umma ta karkatar da zuciyarta zuwa ga Allah maɗaukacin sarki ta bi umarni na Allah maɗaukacin sarki to lallai sai Allah maɗaukacin sarki ya canza mata al'amuranta ya sauƙaƙe mata al'amuranta ya sanya mata yalwa da arziki ya sanya mata kwanciyar hankali da zaman lafiya amma duk lokacin da al'umma ta karka da zukatunta zuwa ga shaidanu da yin fitari da saɓan Allah a bayan ƙasa ta dulmiya a cikin taɓo na ƙasar da fito na fito da Allah maɗaukacin sarki to sai Allah maɗaukacin sarki ya bar su a cikin bala'i ya buga musu wata irin musiba wanda za ta zo ta mamaye dukkan wannan al'umma ciwuka daban-daban cututtuka da rashin lafiyoyi daban-daban sace-sace yawaita kame ƙananan yara a yanke masu waɗansu gaɓuɓɓa na jikinsu ya yawaita ƙarshe su yawaita bala'o'i su rika zubowa kamar ruwan sama yana zuba a cikin al'umma sakamakon kawai sun canza abin da yake a cikin sun ƙi wa Allah maɗaukacin sarki Allah maɗaukacin sarki yana cewa fa in ma ya ce yannakum minni hudan idan har wata shirya ta zo maku daga gare ni ومن اتبع هدايا والذي بشريعة إن جاء الله فلا يضل ولا يشقى wannan ba zai taba kusewa ba kuma ba zai taba taɗewa a nan duniya ba a nan idan jin daɗi kake nema yana a cikin shiriyar Allah maɗaukakin sarki in kamar ka saba wannan to ka kira makan ka a cikin rayuwarka ta duniya Allah ta'ala ya ce wa man da an zikri wanda kuma duk ya da kai daga ambatan Allah da yi ma Allah da'a inna lahu ma'ishatan dhamsan hakika wannan yana da rayuwa mai kunci daga nan ne za ga bala'o'i suna zubowa Allah ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ba ma kuma a nan duniya kadai har a ranar alkiyama sai Allah maɗaukacin sarki ya tayar da shi a matsayin makaru قال ربي لما هشتني أعمى وقد كنت بصيرا يا الله يا أبي فتاير دني مرض دني هل هذه لا أدوني أشنا دني الله يكي كذلك أتت آياتنا فنسيتها kamar haka ne ayoyinmu suka zo amma ka manta da su ta ƙiƙin umarninmu ba ka da rikal yau matuka kamar haka ne a yau ma za a manta da kai da haka wannan ita ce sunna ta Allah maɗaukakin sarki Allah ta'ala yana cewa سنة الله في الذين سلوا من قبل ولن تجد ولن تجد لسنة الله تبديلا wannan shi ce sunnar Allah maɗaukacin sarki wadda ta shuɗe a cikin waɗansu al'ummomi da suka gabata cewa da zaran sun canza zukatansu sai Allah maɗaukacin sarki shi ma ya canza masu Allah ya ce walan tajida bi sunnati ta tabdila ba za ka taba samun canji ba kan sunna ta Allah madaukakin sarki yawa za ka ga mutane idan Allah ta'ala ya jarrabe su da wani kunci na rayuwa ta waya ta arziki taki na tsada wato kayan masarufi sace-sace da bala bala'o'i a cikin gari sai mutane sun ruɗe sun rikice a yi ta haɗa mitin ana ta mitin wai ana neman ya za a yi a canza yanayin da al'ummar su a ciki Halali sun manta da abin da yake cikin zukatansu babu wanda a cikin wannan mitin ɗin zai kawo bayanin cewa shin wai mutane sun canza abin da yake cikin zuciyarsu har Allah ta'ala ya canza musu sun dubi alaƙar su da Allah maɗaukacin sarki domin Allah ta'ala ya canza musu sun taimaki ‘yan uwansu waɗanda suke rauni waɗanda suke musulafun sun taimaka musu gajiyayyu sun taimaka musu sun ci addinin Allah maɗaukakin sarki domin al'amuran su masu a'a sun yi ma Allah maɗaukakin sarki a'a domin su ma mabiyansu su masu a'a ‘ya'yanka su masu a'a sun ka yi ma Ubangijin ta maɗaukakin sarki a'a ka gyara al'amuranka na addininka da sauran ayyuka da al'amura na ka su daidaita su ka ciki ka gyara alaƙarka da Allah har ya zama to alaƙarka da sauran ƴan uwanka musulmi ta maka sauki da yawa da mutane sun manta da waɗannan ƙa'idoji na Allah sun koma duniyar kawai su haka waɗansu suna yi ma junansu sihiri da tsace-tsace a kan duniya kawai don dai a samu rayuwar duniya an manta da lahira gaba ɗaya wanda yake ɗan kasuwa ramin ɗan kasuwa da yake da wanda yake sayar da rauga a cikin kasuwa da ya tara ta cikin wato cikin damuna ya tara ta ba waɗansu kuɗi ya kashe wata ba amma a yau in ka je sayan wani abu a wajen kuɗi ya tsuga mata kuɗi yana cewa ai kuɗi ya tashi kuɗi ya yi kaza dan ba zai rangwarta ba Allah maɗaukacin sarki shi ma ya rangwarta mashi ya nemi albarka Allah a cikin wannan sana'ar tashi sai ka kaga ubangiji ta'ala ya yalwata mashi ya sanya mashi wadatar zuciya ya kuma sanya albarka a cikin wannan sana'a tashi ya sanya mashi tsaurara makawunan mu al'amura har kullum kuma mu koma muna zagin su da gabani ko ni muka gani ya kullum da cikin da biki gaba ne kai ka tambayi kanka ka gyara alaƙar ta da ka'idar ta Allah madaukakin sarki sai ka canza ne Allah madaukakin sarki zai su maka mutane sun koma duniyar kawai kike so kowa ya ga dai wai ciwo ya samu duniya ya yi kuɗi ya zauna lafiya to wannan kuɗi da kake gani da girman duniyan nan da kake yi wallahi tallahi ba na ka bane ba a matsayinka na mumi a matsayinka na musulmi ba na ka bane domin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya gaya mana cewa ad-dunya sijnul mu'min ita duniya kamar kurkuku ta mumini wajen na amma aljanna ce ta kafiri amma a cikin wannan za mu ga kafirai sun tara dukiyan sun tara sun tara sun yi manya-manyan gidaje a ganin kamar suna rayuwa cikin gidaɗi wallahi wallahi billahi rayuwa cikin gidaɗi duk wanda za ka ga bai Allah ba komin dukiyar da zai tara wallahi wallahi zai taɓa zama cikin kwanciyar hankali yana cikin kwanci kullum sai ka ga da daidai da naira biyar ko naira ashirin ba zai iya fitarwa ba ya taimaki addinin Allah tsoro yake ji na tafi inna ma zalikum shaytanu yukawwifu awliya'a wannan shaytani ne yake tsoratar da waɗanda suke majisanka da kana da dukiyar ba za ka iya fitarwa ka bayar ba ba wannan ce aljannar dukiyar ba aljannar dukiyar tana cikin bin Allah maɗaukaki sarki da yi mashi a'a. da haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man kanat al-akhiratu hammuhu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wanda duk ya zaman to ya dauki lahira a matsayin ita ce hammin shi ita ce abin damuwar shi har kullum yana aiki ne domin gida lahirar shi sai Allah madaukakin sarki ya sanya mashi wadatar a cikin zuciyar shi wa jama'a lahu shamlahu sannan Allah madaukakin sarki ya sanya. mashi karfin sa daga duk ma a wajen Allah yana samun shi cikin sauki wa atat lahu dunya wa atat dunya wa hiya sannan duniya ta zo mashi bisa da tilasta duniyar ka zo ka ci daga tilas sai ka ga yayi rayuwa yarda cikin jin daɗi da yalwa da walwala da lissafi ومن كانت الدنيا wanda kuma duk ya zama duniyar ita ce hannun shi ita ce abin damuwan shi kullum ya shagaltu zuwa gare ta Allah madaukakin sarki ya sanya mashi talaucin shi gaban idanun shi duk abin da ya samu ba zai taɓa gogewa Allah madaukakin sarki ba alhali kuma akwai ka'ida ta Allah in ka bari da yake kara Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa farraqa lahu shamla sannan Allah ta'ala ya tsaitsai ta mashi karfin sa walam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara la sannan kuma babu abin da zai samu ba abin da zai zo mashi a duniyar da sai an abin da kuma matan Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara cewa wannan zai same shi ya ku yan uwana masu albarka mu lura da hali na duniyan nan duk wani hali da cikin mutane sun suke a ciki na jin daɗi da walwala da arziki da ainihin wadata to ba sa canzawa in har kaga sun canza to wallahi akwai abin da ya faru daga gare su wannan ba zai buke ba in sun canza abin da ke bukatan su. Kuma idan mutane suna cikin kunci da damuwa da matsina wato rayuwa ba su yadda za a shiga sun canza sai in har sun canza a cikin zukatansu dole ne sai idan ni na canza wannan na kusa da ni ya canza wannan ya canza da haka ne za mu iya canzawa kuma sai Allah maɗauki su canza mana dan mutum ɗaya ya canza shi kai sauran al'umma suka canzawa to suna iya janyo bala'in da zai zo ya game ya mamaye wannan al'umma baki daya dan haka Allah madaukakin sarki yake cewa ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أنا يتي جوازا للي الله مدرسين سركي بي زمن تو مي تنزا ونعمة ودى نعم تاتا أسان وتنسباينا كده har cikin sun canza abin da yake a cikin zukatansu Allah madaukakin sarki ya ce wa annan laha sami'un alim kuma lallai Allah madaukakin sarki mai ji ne ga ababen da suke faɗa idan wannan musiba ta same su sun mayar da al'amuran su zuwa ga Allah sun faɗi cewa lallai wannan musiba daga gare su ne sun canza al'amuran su wa annan laha sami'un alim kuma Allah madaukakin sarki masani ne akan halin su idan har sun canza abin da ke cikin zukatan su da gaske Allah ta'ala ya san hakikan abin da ke cikin zukatan nan nasu ya ku bayan Allah da misalai dan daban-daban a cikin alkur'ani mai girma za ku Allah maɗaukakin sarki ya canza wa waɗansu al'umma da rayuwarsu da ta ta cikin kunci cikin wahalhalu cikin bala'o'i daban-daban daga cikin muhajirai waɗanda suka yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa garin Madina daga garin Makka Allah madaukakin sarki yake cewa واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن da الناس فآواكم وأيدكم بنفسه ورزقكم da الطيبات لعلكم تشكرون لكن أنتم يوا مستضعفون في الأرض هنا أن wato kaddantarwa waɗanda ba su da wani karfi a bayan ƙasa da kafin na ayyata sassan hukumun nan suna jin tsoron mutane su rika kauce su rika kashi ku suna muku sauki awa kuma wa ayyada kun bi nasri ubangiji ta'ala ya ji ku ya kuma karfafa ku da nasarar shi wata ka kuma yi ba sannan kuma ya yalwa muku daga cikin daɗin al'amura za Allah sun fi tsoro da kun kasance masu godewa Allah madaukakin sarki haka ya fi ɗan uwana masu albarka al'amura suke canzawa daga hali na rauni zuwa hali na ƙarfi idan har mutane sun koma zuwa ga Allah maɗaukacin sarki sun ta Allah Allah maɗaukacin sarki ya cewa wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ya zama to wajibi ko kuma wani alƙawari ne a kanmu, nasrul mu'minin akan cewa lallai za mu bai ba muminai nasara matuƙar sun mayar da su zuwa ga Allah maɗaukacin sarki. Kusa da Allah ya kasa ma al'umma daga hali na talauci zuwa hali na wadata ya yalwata masu da arziki daban-daban matuƙar sun koma zuwa ga Allah maɗaukacin sarki sun nisanci ababen da Allah ta'ala ya hana Allah ta'ala ya arzika su matuƙar sun tabbatar da shari'a sun kuma dogara zuwa ga Allah ba su dogara zuwa ga kowa ba ba su dogara zuwa ga kowa ba ba su Allah ba su allaka ba su ba su dingina arzikinsu a kan wani ba sun yi tawakkali da Allah maɗaukakin sarki shi shi kadai Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda duk ya ji tsoron Allah maɗaukakin sarki to sai Allah ta'ala ya sanya mashi barkita wannan ne kadai a'a Allah ta'ala ya ce wa yarzuqhu min la yahtasib sannan Allah ta'ala ya azurta shi inda baya zato kuma ya tawakkal ala Allah fa huwa wanda kuma shi ya dogara ga Allah madaukakin sarki to Allah ta'ala ya isar masa inna Allah ghalibu amri lalle Allah mai cika al'amarin shi ne hajja ala Allah kulli shay'in lallai Allah ta'ala ya kararta komai ya kadarta kaddaran shi dukkan komai Idan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi tawakkule da ake lallai kuna yin tawakkali zuwa ga Allah madaukakin sarki tawakkali ga Allah shi kayi ƙoƙari ka dogara ga Allah amma ka fita zuwa wajen nema lokacin da kake ta zuwa shekuwarka kake ta zuwa ofiskinka kake ta zuwa kwaduwanka ka yi tawakkali zuwa ga Allah madaukakin sarki ka dogara da yake cewa shine mai azantawa kuna yi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la razaqakum kama yarzuqu sayr da wallahi Allah ya azanta ku kamar yadda yake azanta tsuntsu an tsuntsu masan yana bayuwar gari alhali cikin da babu komai wata ruhu bi tsanan sannan kuma tana komawa gida alhali cikin ta ya cika ba wani abu ta tana da a gidan ta ɓoye ba amma wajen dogaro ne kawai da Allah ba su cikin to da a ce al'umma suna dogara ga Allah kamar yadda tsuntsaye suke dogara ga Allah madaukakin sarki lallai da ubangiji ta'ala ya azurta su kamar yadda yake azurta waɗancan tsuntsaye haka kuma ya ku bayan Allah da a cikin wa ni'imomin da Allah ta'ala ya yi maku na albarkatu da ya kinya a cikin da ubangiji ta'ala ya ba a lafiya ya ba ku gani wani ya gani Allah ala ya ba ku wani ya da kafa Allah ta'ala ya ba ku hannu wani ba ya da hannun da kuna gode ma Allah akan irin ni'imomin da ya ku wallahi da Allah ya ya dinka zuba muku albarkatu da barkatu inda ba ku Allah ta'ala yake cewa wa ikta azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid ubangijin ta yayi izini a san cewa lallai in har kun gode wa ni'imomin Allah Allah ta'ala ya azarta ku dukiya kuma addinin Allah la yanqutu malan min sadaka kada ka ji tsoro a lokacin da ka taimaka ma wani ɗan uwanka ko kuma ka taimaki addinin Allah domin ya ka taimaki al'ummarka wadda kake a ciki dukiyarka ba za ta taɓa raguwa ba matuƙar ta yi wannan don Allah ne in ji manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya ce lallai in kun kwace mashi da yi mashi da'a kullu azidannakum lallai Allah ta'ala zai kara muku zai yalwata muku wala in kafartum inna azabi la shadid Allah ta'ala ya ce kuma lallai idan kuka kafircewa Allah to lallai azabar Allah mai yawa ce mai tsanani ce sai Allah ta'ala ya duko azabar a kawunan ku ya buga kawunan ku ku ka kashe junan ku ya tuka muku talauci da bala'i da cututtuka a bayan kasa inda ku kashe mace akan hikimomin da ya yi muku ba hadisan arziki yana zuwa ne matukar mutane sun koma zuwa ga Allah gwargwadon yadda al'umma suka karfafa imaninsu gwargwadon yadda Allah ta'ala yake zubo masu albarkacin shi Allah ta'ala yana cewa wal balad tayyib yakhruju nabatihi bi idni rabbi kada gari wanda yake tayyib wanda yake wato mai albarka mai tsarki wanda an tsarkake wannan gari daga yin shirta ga Allah maɗaukakin sarki an tsarkake wannan gari daga sabon Allah maɗaukakin sarki irin wannan gari da ya gudu na ba su ne rabbe na ba su wato shi wanda da shi ne arziki yake yawaita ya kurutu bi ibn rabbi ka ga yana fitowa yana tsira da izinin ubangiji Allah ta'ala ya ce albarka a cikin shi wallazi kanka idan ka wahalci na al'umma ya zamanto ya zamanto wato mai fasadi da zalunci shine ya yawaita da yawan shirka da gurɓata ta tarbiyya a cikin wannan gari lallai la ya karbi illa na ba? Za ka ga babu wani abin da wannan gari yake yake tsararwa kawai babu wani albarka a cikin shi Allah ta'ala ya ce كذلك نصرف الآيات kamar haka ne muke sarrafa ayoyi kaumi yasrun da waɗanda suke godewa Allah madaukakin sarki ya ku bayan Allah har wa yau Allah madaukakin sarki yana cewa walau anna ahlul qura amanu da a ce mutanen alƙayu sun yi imani sun mayar da al'amuransu zuwa ga Allah madaukakin sarki sun yi baiti ayyuka na alkhairi wata kaucin ji tsoron Allah Allah ya ce lafatahna alaihim barakatin min as-sama wallahi da mun bubbu albarkatu daga kofofi na sama wal ardi da kuma albarkatu daga kofofi na kasa walakin kadabu da yawa sun karyata da ayoyin Allah fa akadnahum bima kanu yaktubun muke damkar waɗannan al'ummomi da abin da suka kasance suna girbarwa kawunansu ubangiji ta'ala ya kare mu ya yalwata mana da ku bayan Allah wannan shine wa'azi na Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati ubangiji ta'ala yayi wa'azi ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku sannan kuma suka aikata aiki na kwarai suka aikata ayyuka na alheri yayi wa abin ne ya yi wa'azi la yastakhlifannahum fil ardi cewa lallai zai kalifantar da su a bayan kasa. zai ba su karfi a bayan ƙasa da mastakhlifan ladina min qawlihim kamar yadda Allah ta'ala ya kalifantar da waɗanda suka bar gabanin su wala yukinanna lahum dinahum sannan ubangiji ta'ala ya ba su iko a kan addinin su su yi addinin su ba tare da kunci ba allazi taba lahum wanda wannan addinin nasu shi wanda Allah madaukakin sarki ya yarda masu da shi wala yubdilannahum min ba'di khawfihim amna amna sannan Allah madaukakin sarki ya canza masu bayan tsoron da suka kasance a cikin su ya sanya masu aminci ya sanya masu zaman lafiya a duk unguwanni waɗanda suke cikin tsoro na waɗanda suke tace-tacen mutane waɗanda ake zuwa ana cikin mutane wallahi tallahi su mayar da al'amuran zuwa ga Allah su koma cikin da Allah maɗaukacin sarki Allah ta'ala ya yi masu kar su dogara akan kowa su dogara ga mahaifin waɗannan waɗanda suke yin wannan fasahi a bayan ƙasa har su abin da zai faru a waɗansu shekaru da suka gabata ba zan iya tunan shekaru ba amma na gani an fitar da wato wani documentary daga CNN wanda suka yi wani bincike a bayan kasar suka tabbatar da wata unguwa wadda suke a kasar Ethiopia wannan unguwar suna rayuwa cikin jin daɗi walwala da kuma arziki da albarkatu na Allah sarki wannan unguwar babu abin da suka yi shine ikisarci tsakanin su cewa ba za su taɓa a cikin wannan gari ba a rika bayyana alfata duk wanda ya shigo gari ya ce zai bayyana alfata sai su tabbatar da sun fitar da su wannan jijinar a ce mu ba za mu iya yin wannan ba ajiyar ta fitar da irin wannan kuma suka ce sun yi bincike a kan su sun tabbatar da cewa waɗannan al'umma suna daga cikin waɗanda suke jin daɗi da lafiya suna da cikakkiyar lafiya a tattare da su komai da kake ciki wallahi tallahi yana a cikin bin Allah madaukakin sarki ne duk wani jin daɗi da wani hadari yana a cikin bin Allah madaukakin sarki ne mu ba za mu iya wannan a cikin unguwannin mu ba ba za mu iya wannan a cikin garuruwan mu ba a cikin gidajen mu ba za mu iya wannan ba ka fara da kanka kafin ka zuwa ga ainihin unguwa ko kuma sauran al'umma da daya Allah madaukakin sarki yana sanya wa man asdaqu min Allah qila wane ne yace gaskiya a cikin magana cikin Allah madaukakin wa man asdaqu min Allah hadisa wane ne gaskiya a cikin da Allah sarki ya bayan Allah lallai ya kamata mu sanya wannan aya a kowace yauki a ainihin gaban idanunmu mu rubuta ta a can cikin zuciyarmu a kowace yauki mu rika tunawa kawunanmu wajen Allah maɗaukacin sarki cewa ba zai canza mana ba daga yanayin da muke ciki har sai in mun canza daga abin da yake a cikin kawunan mu dan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa innan nasa idza ra'aw al-munkar wa la yughayyiruhu aw shaka an ya'ummahum Allah bi ikabin min ibli lalle al-umma idan har suka ga wani munkar yana yaduwa a cikin su sannan kuma suka canza wannan abu da tafunansu Allah maɗaukacin sarki yana da ya sanyo masu wata irin azaba wadda za ta zo su mamaye su don haka idan har a cikin al'ummanmu muna ganin ana fito na fito da Allah maɗaukacin sarki ana sabon Allah maɗaukacin sarki wajibinmu ne wajibina ne wajibinka ne wajibin kowa ne akan cewa lallai mu tsaya tsayin daka akan sai mun yaki wannan abu idan kuma ba mu yi wannan ba to lallai wallahi akwai ukuba da Allah madaukakin sarki wanda za ta iya zuwa kuma mamaye al'umma baki daya aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce anuhlaku fi as shin za a halakar da mu da wata azaba alhali a cikin mu kuma akwai salihan bayi waɗanda suke bautar Allah suke ba ta yin zunubai ba ta aikata wato manya-manyan zunubai da Allah sallallahu alaihi wa sallam yake na'am kwarai ko za a iya halaka ku amma ina yaushe idan kasura al-khabar idan har ya zama ya yi waita ana kallo ya yi yawaita an bayyana fasadi ظهر الفساد في البر والبحر بما كتبت أيدي الناس فسادي يا فارو عبايا كتب يا فارو أتكين روى من إن دليلي saboda abin wato hannayen mutane suka haka malamai suke cewa duk wani abu da kake gani a bayan ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya halitta shi ne asali ba don komi ba sai ɗan adam ya halice shi ne domin tsali na ɗan adam wato masu ce ta ɗan adam amma wannan abu bai taba gurɓacewa ba ya zaman to mai guba ya zaman to wato gurɓatacce abin abinda mutane suka kasance suna aikatawa sakamakon shi ne mutum ya wancan abu yake gurɓata dan haka Allah madaukakin sarki yake cewa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ubangiji ta'ala shi ne wanda ya halitta muku dukkanin abin da yake a bayan ƙasa jami'an gaba ɗayansu amma sakamakon fasali da ɗan suke yi a bayan kasa sai wannan abin suke gurɓacewa da haka idan mutane suka koma zuwa ga Allah maɗaukacin sarki har wa yau Allah ta'ala zai iya tsamar da su ko da kuwa a ce ƴan kaɗan ne a can wajen Allah ta'ala in ya ga dama a cikin ikon shi a shi an shi idan ma akwai waɗansu talihan bayi a cikin waɗanda suke fito na fito da Allah maɗaukakin sarki in Allah ta'ala ya so sai ya halakar da wannan al'umman baki ɗaya sannan sun ma yin suna ala cikin sannan Allah ta'ala ya tayar da su akan niyoyinsu amma in Allah kuma ya so zai iya tsame waɗannan bayi yaki a cikin wancan gurɓatacciyar al'umma amma da wani sharadi zai tsare su in har sun san suna hani zuwa mummunan aiki abin nan da ake yi a cikin wannan al'umma su ba su yadda da shi ba suna yin iya ƙoƙarin su kan suna hani gare shi irin wani ne Allah madaukakin sarki ya tashi aiko da azabu in ya so zai iya tsamar da waɗannan mutane daga ciki kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tsamar da annabi salih alaihi salatu wassalam ya halakar da samudawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya halakar da adawa da kamar da annabi hud alaihi salatu wa wassalam kamar yadda Allah madaukakin sarki ya halakar da mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam da kamar da shi annabi alaihi salatu wa salam da kuma mutanen shi waɗanda ke kimanin shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya halakar da mutanen annabi lutu alaihi salatu wassalam ya tsamar da annabi lutu alaihi salatu wassalam da waɗanda suka yi imani da shi a wannan lokaci wannan ita ce ka'ida ta Allah madaukakin sarki an daina allazina yanhauna anil su sai mu tsamar da waɗannan waɗanda suke yin hani akan mummunan aiki a cikin ka gani in a ce yau ni zan gabu in yi hani shi wancan ya ya yi hani da shi wani ya gani yi hani da shi a ce waɗanda suke hani da mummunan nan su suka fi yawa kana tunanin al'umma za su bukace sai an wayi gari waɗanda suke aikata mummunan nan suna jin kunyar su fito su aikata shi a bainar jama'a da irin wanda ne ake gyara al'umma da haka yan uwa masu albarka idan kuka yi dubi a cikin wannan aya mai albarka da daraja da kima za mu ga cewa ta tattara mana waɗansu darussa daban-daban da cikin na farko da wannan aya ta tattara mana shi ne faɗar Allah maɗaukacin sarki inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah baya canzawa abin da mutane suke cikin shi har sai sun canza abin da yake cikin zukatansu a nan wajen zamu ga cewa zuciyar nan da Allah maɗaukacin sarki ya ambata cewa sai sun canza abin da ke cikin su zuciyar nan ita ce madda ita ce abu mafi ƙarfi a bayan ƙasa wanda zai ke cikin duniya baki ɗaya domin ƙa'idar Allah abin da ke cikin zuciyar shi da a canza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ala inna fil jasadi mudghah lallai a cikin jiki a wata tsoka ita tsolahar cikin har ta gyaru tana halittar kullum dukkan jiki ya gyaru ba ita kasar idan kuma ta gurbata wata daljasa da kullum dukkan jiki ya gurbata ala wahiyar kalbi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ita ce zuciya a nan wajen kaga Allah madaukakin sarki bai ce إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا Bai ci har sai sun canza su ba sai waye ma bi amfusihim harafin ba'un shi ne yake nuna a abin cewa sai sun canza abin da yake cikin zukatansu mu'jiza ke ta alkur'ani harafin ba'un a wannan ayar yana nuni a kan cewa sai sun canza abin da ke cikin zukatansu mu'ajiza ke ta alkur'ani harafin ba'un ya zama sun sababin canza abin da ke cikin duniyar da baki ɗayanta a cikin wannan ayar har wa yau da ɗauki darasi a kan cewa lallai ɗan adam yana da ikon canzawa ɗan adam yana da ikon abin da canza da yake a cikinta domin idan ɗan adam ba ya da ikon canza abinci a ciki kenan da babu ma'anar a sai Allah maɗaukakin sarki ya aiko da manzanni da babu ma'anar a sai Allah maɗaukakin sarki ya canza da littafi yana ce wa mutane bayan ka ciki canza halin da suke ɗaukaki Allah maɗaukacin sarki don haka Allah ta'ala ya ce la yi ma bi kaunin. hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya Allah ya ce sai sun canza yughayyiru sai sun canza su da kawunan su ne za su canza a cikin adam yana da ikon canza abu na uku a cikin wannan ayar na darasi shine wannan ayar tana nuna mana akwai ishara a cikinta cewa lallai ɗan adam yana da jikin yana iya ɗaukar mataki da kanshi duk duniya idan da za ta taru a kan ɗan adam ta dinga fasulatin tana convincing shi tana lallashin shi tana ƙoƙarin gamsar da shi a kan canji ko da a ce ya yarda da kan kan shi cewa eh, zai iya canzawa abin da ke cikin shi to canjin nan bai taɓa faruwa cikin ɗan adam nan ya ɗaukar wa kan shi ba. idan bai ɗauki matakin canzawa ba to canjin nan ba zai taɓa zuwa ba kuma kawai ce ya gamsu da cewa lallai canjin yana cikin wato yana cikin canjin a yi ke cikin zuciyar shi da ku bayan Allah Allah cikin sarki ya da ayoyi da zama waɗanda suke ƙara bayani akan waccan aya Allah ta'ala yake cewa in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in har kuka taimaki Allah kuka taimaki addinin Allah Allah ta'ala yansurkum a kai sai kun taimaki addinin Allah kun gyara kawunan ku ne sannan Allah ta'ala ya ku nasara bai sarki aka da muku sannan kuma ya ga da shugabanku akan wannan addini ku mutu kuna musulmai sannan Allah madaukakin sarki yana cewa wa in tasbiru wa tattaqu idan har kun yi haƙuri. kun ji tsoron Allah maɗaukakin sarki kun bi umarnin shi la ya zurru kun kaidun shai'a kaidun masu kaidi na kafirai da masu dukkan kusa a kan addinin nan naku la ya zurru kun shai'a ba zai taɓa cutar da wani ba inna Allah bima ya'maluna muhit domin kada ku ji tsoro sai Allah maɗaukakin sarki ya ce lallai shi mai kewayewa ne abin da su masu yi wa addinin nan zaman kuka. ya kewaye su ta kowane fanni ya san abin da suke yi don haka kullama aukadu narar harbi a tsofa a halla duk inda suka haka wata wuta ta fitina sai Allah maɗaukacin sarki ya kashe wannan wuta ɗin إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليسدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون للي وعند التكفرة سنة باير دوكيوين سنة دونين سكاري تكجي متعني تكجين الله الله مدفع السلكية فسينفقونها سجل تتبع تبايروا جاءت يتبايروا ثم تكون عليهم حسرة سنة تتبع wata irin asara gare su sun mai gulagun sannan kuma sai an yi nasara a kansu wallazi na kafaru ila jahannama yahtarun lallai waɗanda suka kafirta da a tara su a cikin jahannama Allah ta'ala ya kare Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi ka'idar kenan ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ku amsa kiran Allah wani rasuli ku amsa kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan da aku ma yuhyikum idan har suka kira ku zuwa ga abin da yake rayar da ku abin da zai sa ku rayuwa yarda abin da zai sa ku rayuwa cikin yalwa da wadata da walwala da aminci wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi sani cewa lallai Allah madaukakin sarki ya zagaye ya mamaye abin da yake tattare da mutum na abin da ke cikin zuciyarki in ya canza da gaske Allah ta'ala ya ce in bai canza ba yana yaudarar Allah ne Allah ta'ala ya sani إن الله يهول بين المرء وزوج وقلبه وأنهم إليه تذكرون وكان يتوادى أتاير تكون a gaban Allah madaukakin sarki da labarta maku ababen da kuka kasance kuna aikatawa bi amila salihan zata zakarin wa unsu wanda duk ya aikata kyakkyawan aiki daga na mace na mutane ko mace da huwa mu'minun yana mai rufe kimanin shi Allah ta'ala ya sanya ka'ida ya ce nahu. lallai ne za mu rayar da shi hayatan tayyiba rayuwa yardadda idan har muna ta sauki daga Allah madaukakin sarki mu koma zuwa ga Allah idan har muna san haninki daga Allah madaukakin sarki mu koma zuwa gare ki mu umarnin ki mu yi wa manzon sallallahu alaihi wa sallama ta'a idan har muna san walwala da zaman lafiya da tsari kyakkyawan tsari in har muna san lafiya a cikin jikunan mu alƙur'ani gaba ɗayan shi waraka ne Allah ta'ala ya saukar mana da wannan warakan gaba ɗaya fatiha da muke karantawa a kullun rana a cikin sallolinmu kawai ya ishe mu wato tattaunawa da muke yi da Allah ɗaukacin sarki bawa ya ce in kina siratal mustaqim Allah ta'ala ka shirya da mu hanya madaidaiciya Allah ta'ala ya ce na shirya da kai bawa ya ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako Allah ta'ala ya ce na ba ka taimakon duk da kake nema gaskiya kake nema ko ba zuwa ga Allah madaukakin sarki wala nuhiyannahu hayatan tayyiba lallai ne zamu rayar da shi rayuwa yarda a nan duniya sannan ya zai faru a lahira Allah ta'ala ya ce wala najziyannahum ajrahum kuma lallai za mu saka musu da sakamakon su bi ahsani ma kanu ya'malun da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa Allah ta'ala ka saka mana da mafi kyawun abin da muke aikatawa Allah ta'ala ka shiryar da mu hanya madaidaiciya Allah ta'ala ka sauka mana kunci na rayuwa da ake a ciki Allah ta'ala ka kawo mana zaman lafiya da aminci da walwala da wadata a wannan kasar tamu Allah ta'ala ka taimaki su a mu ka ba su ikon yin adalci a kawunan mu mu Allah ta'ala ka ba mu ikon yi wa kawunan mu wato adalci اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم اللهم إنا نسألك من كل ما سألك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا نستعيذ بك بما استعاذ من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله